Malam Ibrahim muna jin raɗin cewa ana neman ɗage zaben da ake so a yi shi me gaskiyan maganar ne? Wato yanzu abin da ya tabbata shine cewa da gaske za a jinkirta wannan babban zaɓe da ake shirin gudanarwa a cikin wannan wata na Fabrairu. Ko da yake har yanzu shi a tarihi jigawa shugaba kuma zaben da fito ya yi bayani da kamar mutan cewa an ɗage ba amma duk mutanen da suka samu halittar wannan taro da shi ga ya yi da sauran kwamishinonin zaɓe na jihohi da na tarayya sun tabbatar da cewa za a jinkirta wannan zaɓe kuma hujjar da za a bayar ita ce cewar babu jami'an tsaron da za su kula da waɗannan rumfunan zaɓe idan an buɗe su a kamar yadda kafin ya tattauna da safiyar nan da jam'iyyar siyasa aka ce su hukumomin soja na najeriya sun ce ba za a iya samun soja ko kwaya ɗaya da zai aikin gadin rumfar zaɓe ko kuma wuraren da ake tattara kurhu ba. a to dama ai maganan zaɓe ba ruwan soja da shi 'yan sanda muka san cewa suke a yin duk wata harka ta zaɓe sojoji su kuma dama nasu na tsaron ƙasa ne ai to a 'yan sandan najeriya tun zaɓuɓɓukan da aka yi da can baya ma su suke gudanar da tsaro a wurin rumfunan zaɓe. eh gaskiya ne wannan to amma ka kan sha'anin najeriya ne saboda babu wadatar su jami'an tsaro din shi yasa ake amfani da sojoji in ka lura a zaben da aka yi a jihar ekiti kwanakin baya an tura dubban sojoji bayan 'yan sandan da suka je wannan aiki na zaɓe to abin da ke faruwa kenan amma wannan kowa ya san cewa matsin lamba ne daga ita gwamnatin tarayya domin shugaba goodluck jonathan ya nemi da majalisar kasa ta sa ko kuma ta bada shawarar ta wannan zaɓe amma majalisar bata amince da haka ba a ran wato ranar laraba da ta shige din nan cikin wannan mako bata yi hakan ba ta ce an bar hukumar zaɓe ta yi to hukumar zaɓe ta zo ta tattauna da jam'iyyu wasu daga cikin jam'iyyu waɗanda suke kawance da jam'iyyar pdp da kuma ita jam'iyyar pdp suka ce sai dai a ɗage zaɓe to amma kuma jirgin apc ta ce ita ba ta yadda ba to abin da ya kawo ga wannan matakin kenan kuma ana jira dai a ji wato a hukumance daga bakin shi a tayar jiga kan batun wato jinkirta wannan zaɓe kuma har ma jam'iyyar apc da kuma ɗan takarar shugaban ƙasar janar muhammadu buhari sun shirya za su mayar da martani da zarar shi a tayar jiga ya fito wannan bayani a saboda ana tsammanin cewa ɗage wannan zaben. E eh to idan an ɗage wannan zaɓe Malam Ibrahim so aka ɗage shi da misalin makonni shida. Menene hujjar cewa bayan makonni shidan ba za a sake tada wata kayan bayan cewa a'a za a sake ɗaga wannan zaben dan gane da abin da ya aka ɗage zaben na wannan lokaci ba dan dai duk abin biyu ce tsaro kuma maganin boko haram an daɗe ana yin sa yanzu idan aka ba da mako shida bayan mako suka ce har yanzu ai ba a cimma abin da burin da ake so a cimma ba to me zai biyu baya wato babu wani tabbas kan cewa hujjojin da aka bayar na ko kuma da za a bayar na jinkirta wannan zaben za a iya magance su cikin waɗannan makonni shida sai dai abu guda wato batun nan na rarraba katunan jefa ƙuri'a wato pdc wanda na ɗaya daga cikin hujjojin da za a bada to amma kuma sanin kowa ne kuma duk masu fashin baki suna bayanin cewar babban abin da ya sa ake so a jinkirta wannan zaɓe a wadda jam'iyyar pdp ce ta dage a kan cewar lallai sai a daga shi shine jam'iyyar tana buƙatar ƙarin lokaci domin ta ƙara dabaru ta kuma ƙara irin abubuwan da take yi ganin cewa zaɓen a bana yana neman ya kubuce mata. eh kai maganin katunan zaɓe a sanin kanka ne cewa a duniya baki ɗaya har amurka na inda kake misali ba a samun kashi ɗari bisa ɗari na masu zaɓe su jefa ƙuri'a kuma duk inda aka samu misalin a kashi 45 zuwa 50 zuwa 55 ina jin ya wadatar kwarai da gaske kuwa kuma babu tabbas cewa mutanen da aka ce har yanzu ba su sami takardunsu na jefa kura za su samu ba saboda akwai wata matsala da aka gano cewa akwai wasu ma waɗanda an yi kuskure ne an musu har guda biyu saboda haka tana yiwa ainihin waɗanda ya kamata su jefa kuri'an waɗanda suka samu katunan su ya zarce abin da ake hasashe saboda wasu an musu katuna guda biyu ne ba guda ɗaya ba an samu haka da dama inda mutane suke da katuna guda biyu sunansu da komai da komai nasu ɗaya a a katunan saboda haka ba wai batun wannan kati ne zai sa a jinkirta zaɓe a najeriya ba sanin kowa ne cewa za a jinkirta wannan zaɓe ne a saboda wato jam'iyyar pdp tana buƙatar kare lokaci na yakin neman zaɓe. to ubangiji allah shige mana gaba. amin sun ma'ana a Yawwa